tuna a ce mun tsaya ne a inda muka ji ɗan abokin mahaifin Amira ya kawo musu ziyara ta musamman kamar yanda mahaifin nata ya faɗa wa hajiya kaka. Na fa muka ji an shirya Amira tsaf inda mahajiya kaka ta sauya mata kaya tare da mitar cewa ta saka ɗingilallen kaya nan fa ta bata wani kayan ta saka don kada a gane cikin nata daga baya ne muka tsinkayo murya kanin amira ya yi sallama ta da cewa sirkin nasu yana waje yana sallama yana neman izini ya shigo domin ya gaishe su nan ne muka tsaya yanzu kuma za mu ɗora. To idan ma ya gane cikin jikinta. yaya abin zai kasance kenan? Nan fa Amir ta dinga nana ta salallami a cikin zuciyarta, dan ta samu ƙarfin gwiwar fita har ba ta san ya fita ba, sai ta ji ƙaninta yana cewa, yaya Amira ana kira a waje, ta nuna masa ruwa da lemon kwali da ta ɗora a kan tire ya fita ta bi shi tana gyara zaman mayafin da ta ɗora a kan kafaɗarta sannan ta same shi zaune a kan dardumar da aka shimfiɗa masa ɗago kai ya da murmushi yana amsa sallamar da ta yi masa ta tsuguna a gefe tana mayar masa da martanin murmushinsa ta soma gaida shi ba tare da ya amsa ba iya ce na ki wayan ya ma za a yi na amsa gaisuwarki kina tsugunni ina zaune ya nuna gefensa tare da cewa um, ki zauna a nan mana Sarafi fuskarta da tafukan hannunta tare da cewa hmm, nan ma ai ya isa ta lalaba wani tudun dutse ta zauna ye ajiyar zuciya da faɗin amira ni dai ko ba a ce na zo neman auren ki ba inda idona ya sauka a kanki. tofa da kaina zan kawo kaina ba sai an min izini ba domin tun da na dora idanuwa na akan ki zuciyata ta kwadaitu da san ki zama uwar ƴaƴana na ji zuciyata ta amince da ki ɗari bisa ɗari na amince da ki da ban taɓa yi wa wata ƴa mace ba lallai baka san irin matar da zaka amince da ita ba da zaka ji cikin da nake ɗauke da shi lallai da ka shiga tashin hankali abin da ta faɗa a cikin zuciyar ta kenan yayin da kuma a fili ta sakar mishi wani tattausan murmushi inda ta soma wasa da 'yan yatsun hannunta ba tare da ta kalle shi ba sai cewa tai amma an gaya maka na taɓa yin aure nan fa sake murmushi da alama ma abocin yin murmushi ne sannan ya ce an faɗa amma sai dai damuwa ta shi ne. Allah ya sa babu ko ƙurƙushin san mijinki a ranki kin san saki uku na sawa a dinga begen juna a baya har wasu masu ƙarancin ilimi ke yin auren kisan wuta ko menene ma ake kiransa ba mata ido inda ita kuma ta ci da shi <laughs> haka ne amma ni babu ko barbarshin hakan a raina kaga duk wanda ya ce bayi da kai ai kai ma sai ka nuna ba ka yi da shi sai kowa Allah ya hada shi da rabansa na alkhairi na ji daɗin kalamanta gami da cewa na gamsu da wannan amma menene ra'ayinki a kaina ba na son wani ɓoye-ɓoye ko jin nauyi nan fa ta yi turus ta ci da shi to ni dai babu abin da zan ce sai dai in ce Allah ya tabbatar mana da alkhairi nan fa ya kara da amin ba ta yi mamakin yanda yake ta sumbatun yanda ya kamu da santa lokaci daya ba domin ita kanta ta san tana da wannan bai wannan farin jini domin ko a cikin 'yan uwanta mata suna yaba kwar ta da kyan da Allah ya yi mata inda suke cewa tana shigaran jama'a da dama bare namiji amma ita kam ta kasa jin cikin wani abu mai kama da so a cikin zuciyarta gashi dai manaf yana ɗaya daga cikin jerin maza na farko kyawawa ajin farko wanda duk wata mace da ta gansa za ta kyasa da irin halittar da Allah ya yi masa da cikar zati ga iya lallausan lafazi da jan hankalin mata sai kuma ta danganta kan da tsananin fargabar da ke cikin ranta yaya za ta iya jin wani abu na so a cikin wannan hali da ko ta kwallafa rai a kansa babu tabbacin abin zai ɗore a cikin zuciyarta domin masu iya magana na cewa ramin ƙarya kurarre ne kuma duk nisan jifa ƙasa zai faɗo domin duk ranar da ya gano gaskiyar da take ɓoyewa ba lallai ba ne ya amince ya yarda da ita muryarsa ce ta katse mata dogon tunanin da ta lula inda ya ce mata Amira naga kamar hankalinki baya tare da ni idan akwai wani abin ki faɗa min Amira ni ina son gaskiya komai ɗacinta na son a rufe ni ko yaya dan Allah ta ɗago kai da sauri jin kalamansa ta dube shi a hanzarce kallanta ne ya ƙara fitar da sirrin kyawunta nan fa ya dinga damar kalamansa domin in ta ce ba ta son sa gaskiya ko kaɗan ba zai ji daɗin haka ba domin baya jin zai iya haƙura sai dai ya ta roƙonta ta amince masa ya aure ta zai iya zama da ita ko da ba ta son shi tun da yana son ta zai iya jura komai cikin 'yan sakwanni ya yi wannan tunanin yayin da ita kuma ta yi ajiyar zuciya tare da cewa kamar yaya me kake nufi manaf tambayar ta cikin sanyin murya lallai tsoronta ya bayyana da har manaf ya gano rashin gaskiyarta shi ya sa ya ƙara sanyaya jikinta gyaran murya ya cikin ƙarfin hali ya ce ina nufin idan ban yi miki ba ki gaya min kada ki ɓoye min ta yi wani gajeren murmushi tare da cewa <laughs> haba manaf ai cewa ne ba ka yi min ba ko ba na son ka ya kamata ka karyata ni bai san lokacin da dariyar farin ciki ta sabuce masa ba <laughs> me yasa amira ai ba abin mamaki bane ba tunda zuciya ce ki karɓar soyayyar wani ta sake ɗago ido har lokacin da murmushi akan fuskarta nan ta ce da shi amma dai manaf ka san ka da abubuwan da za a soka na tabbata kowace mace ta ganka dole ta soka balantana ma ni da nake a matsayin wacce ta taɓa yin aure ni ina manta ma da kin taɓa yin aure kin ga ki ma kawai ki manta da maganar kin taɓa yin aure ta ɗaga masa kai ta hango kishi a ƙwayar idansa da gaske baya buƙatar jin maganar aurenta sun yi nan suke misali lambar waya suka yi sallama da alƙawarin zai kira ta har ta juya za ta tafi ya kira ta zai bata kuɗi amma sai ta ƙi karɓa karshe sai da ya nuna ɓacin ransa sannan ta karɓa. sannan ya tafi a cikin gida hajiya a tana da hajiya kaka har suna haɗa baki wajen tambayar ta yaya aka yi ta yi guntun murmushi ganin yadda suka zuba mata ido ta karasa shigowa inda ta ce ba komai kawai gabana ne yake faɗuwa. ina ji kamar kamar zai gane hajiya a tana ta ja wani dogon tsaki tare da cewa a ah, ta ya zai gane idan ba faɗa masa kika yi ba hajiya kaka kuwa ta tafi da ko kuma ta dinga masa wuki wuki na rashin gaskiya ba har ya gano ta ki saki jikinki Allah zai rufa mana asiri ke ji ko Amina ta daga kai kawai ta ji zaman na neman gundurarta ta ta shige ɗaki ta miƙe tana jin hajiya kaka na cewa to sarkin kwanciya kamar ruwa magarba ta yi sai ki miƙe ki alwala ta dai shiru jikinta nauyi yake yi da ƙyar ta miƙe lokacin har an fara kiran sallar magriba misalin karfe goma na dare amira har ta soma shirin kwanciya bacci ta ji kiran wayarta tana dubawa ta ga sunan mana ta ɗaga da sallama ya amsa kin hana ni sukuni amira tunda na baro ki zuciyata bata huta da tunaninki ba an yi murmushi da cewa <laughs> kai manaf yau ne fa muka taɓa haɗuwa da kai nan fa shi ma ya tafi na ta zancen da ce mata kina mamakin zakewa ta ko amira amma ban ga laifin ki ba a da can baya kafin na ji menene so idan wani ne ya faɗa min yana jin abin da nake ji yanzu faɗa kawai zan yi mishi saboda zan ce masa ya fiye zaƙe wa mata yanzu na gane ba haka kawai yake yi ba zuwa take soyayyar ta farar ɗaya amira ban taɓa jin abin da nake ji a kanki ba ina fatan su baba su shiga maganar aurenmu cikin gaggawa ba tare da ɓata lokaci ba don ina tsoron wani ya shigo ya tura gwamnati na tunda na lura ban shiga ranki sosai ba ta ɗanye murmushi mai sauti tare da ce mishi hmm, haba manaf kada ka ce haka ka san dai da ban aminta da kai ba da kowayar ka ba zan ɗauka ba yayi murmushi da cewa ba ina nufin baki aminta da ni ba amma dai ba kya jin zafin so kamar yadda nake ji ta yi guntar murmushi mai sauti tare da faɗin. manaf ka dai san mace ni ina da bambanci da namiji amma ina zaton na ma fika nan ta dinga rarrashinsa da daddaɗan kalamai domin ta lura da gaske ya shiga wani hali kuma shi ɗin ya cire duk wani zargi a cikin zuciyarsa domin dama farko baya yi amma kuma ita a tata zuciyar a halin yanzu ba za ta iya tantance menene a zuciyarta game da manaf ba amma dai tana jin za ta iya zama da shi haka kwanaki bakwai suka shuɗe wata safiyar asabar tana gyara gado hajiya kaka da ke falanta ce amira wai me kake yi ne a ɗakin amira ta ce wala ga gyara ɗaki nake yi hajiya kaka ta ɗora da. To a na ɗauka kina da ɗa kan gadon tunda da haka na kin saba kin mai min da gado gurin zaman ki? duk kin lotsa min katifa ja'irar yarinya kawai. Amira ta ce kaka ai naga taimakon gadon nan nake yi Tunda da dama na ga ai ba kwanciya yake akan gadon ba. Duk gadon kuma da ba a kwanciya a kansa ai bai amsa sunansa gado ba sai da kira shi da hoton gado. <laughs> Hajiya Atina ta yi dariya tare da cewa ja'irar yarinya kina wani ya baki sai ka ce tsuntsu gashi egen surutu cha cha hajiya atina ma ta dora da idan ta bata miki gado kawai na ta za a dauko a kafa miki a bar mata tsohon amira ta kwashe da dariya da cewa <laughs> haba dai idan aka miki na kika kafa a wannan ɗakin dariya za a dinga yi miki a ce kin yi wa gadon tsufa <laughs> hajiya atina ta yi dariya hajiya kaka kuwa ta balle goranta yayin da take cewa kai wannan yarinya da shegen surutun tsiya take kinga ni bana wasan jika da kaka amma ita duk ta gallabe ni duk abin da ka faɗa sai ta baka amsa kamar dama jira take a bata damar amira bata ji abin da suke faɗa ba tun da ƙasa ƙasa suke magana. ita kam tana cikin ɗaki ta jiyo sallamar abanta tana ji suna gaisawa da su hajiya kaka ta yi shiru ne kawai saboda yadda gaban take faduwa duk sanda ta ji murya ta cikin ta sai ya ruwa tana ji kamar idan ya ganta zai gane abin da ke tare da ita shi yasa da ta ji shi take jin kirin zuwa gai da shi na fa kuwa abanta ya ce wai ina amira take ne tana shirin amsawa ta ji murya hajiya kana cewa au kaga ta yi bacci a ta bacci na safe ya zame mata jiki alhaji basiru ya amshi da dama hajiya na zo ne mu tattauna ne akan maganar dan wajen abokin nan nawa tunda ya zo wajenta kuma mahaifinsa ya ce komai ya daidaita tsakaninsu shi yasa nake so a yi komai da wuri hajiya kaka ta gyara zama wai yaron nan manaf gaskiyar maganar nan ko ni na yaba da hankalinsa amma yanayin amira har yanzu ya nuna bata fita daga cikin rudanin abin da alhaji saminu ya mata ba ita ce wa ma take yi ba aure take yi so ba da za a bata ma karatu za ta ci gaba alhaji basiru ya ce shirme kawai take yi babu wani dalilin da zai sa mu sa ta a gaba muna kallanta da suran karatu za ta yi hajiya kaka ta ce haka ne amma ina daɗa lallashinta ta yadda in an yi auren za ta sake da shi su samu fahimtar juna sosai shi yasa ma nake son tura ta Abuja wajen Hajiya Sa'a ta kwana biyu za ta lallaba ta ne sosai ta kwantar da hankalin ta kafin ta dawo mu kuma mun gama shirin biki tunda su 'yan zamani ne ba kamar mu tsofaffi ba za ta iya kwantar mata da hankali cikin sauki Alhaji Basiru ya ce Sa'ada ta Hajiya Mari Hajiya kaka ta amsa da cewa E mana ai ma sun zo bikin Amira kwanan ta biyu ranar wuni ta koma Ba ta samu kai amarya ba Alhaji Basiru ya ce eh hakan ma yayi idan ta shirya ranar tafiya sai na bata kuɗin mota sai dai bata san gidan ba hajiya kaka ta ce a'a ka manta mun taɓa zuwa har na baro ta ta yi hutu a can oh haka aka yi har ta dawo ita kadai yayi kyau da yamma idan na shigo na tawo mata da kuɗin mota Amira ta sauke ajiyar zuciya jin takun mahaifinta da ya fita ga ƙaryar dajiya kaka ta shirga masa tana ji tana gani zuciyarta cike da tunanin abin da ya sa hajiya kaka ta yi wannan maganar ba jimawa hajiya kaka ta shigo ta dube ta kin ji da abban naki ko bata amsa mata ba sai ga hajiya a atina ta shigo tana gyara ɗaurin zani ni gaskiya ban iya jin tashin hankali ba wallahi sai da ciki na ya murɗa ina jin zuwan a haji na shige ban ɗaki ina ta tsuwa gudawa kai muna ganin tashin hankali yaya kuka yi to hajiya kaka ta ce mm. ta manya na yi masa na ce tana barci dan cikin ya fara toro gashi kuma ni bana son mami baki a gidan nan da haka na yanke tafiyar ki wajen hajiya sa'ada ki zaman ki a can ki haihu ki kira ni a waya ki bata ne mata bayanin bayanin komai idan kin haihu ta samu ta a ƙauyen su ta rike miki dan a dinga biyan ta duk wata ki dawo ki auren ki shikenan asiri yaro Amira ta dago kai idan ba a samu mai dauka ba fa hajiya kaka ta ce Amira ta dago kai da cewa idan ba a sami daukar sa ba kuma fa hajiya kaka ta ce sai na roƙe ta zuwa bayan bikinki sai na wa malam abinsa ko na kai shi da sunan maraya ne wannan shawarar wannan shawarar ta yi wa amira daɗi sosai har ta cewa hajiya kaka ki bashi ɗan ma kawai sai ya fi sanin inda zai kai shi azzalimi kawai shan tafiya abuja take yi ganga ganga don ta san anti sa'ada mutuniyar kirki ce yar aminiyar hajiya kakaci aminta irin ta kamar yan uwa mijinta dan sulajani a abuja ya samu aiki a cikin garin abuja ya koma can da zama daga shi har sa'ada sun ɗauki hajiya kaka a matsayin uwa suna mutunta ta sosai lokacin da aka koma cikin garin Abuja har da Amira aka je ta yi sati a gidan tana son Amira sosai har tana cewa da babanta zai barta a nan sai ta zauna. Ta samu miji a can ko ta samu 'yar uwa a kusa da ita. Amira ba ta da lambar wai ta bare ta kira ta. ta sanar da ita zuwanta amma hakan bai dame ta ba ta san ba ta da matsalar sanin hanya bare anti sa'ada da in ta ganta ji take kamar ta goya ta domin daga ita har mijinta kirki gare su bara kuma mu juya mu waiwaya baya mu koma gidan su manaf mu ji wata wainar ake toyawa alabashi sai mu dawo mu ga yaya rayuwar Amira za ta kasance. Manaf baya gari lokacin da ta gaya masa tafiyar ya je Zaria amma ya ji takaicin haka ya ce zai bi ta har Abuja in ba ta dawo kwana kusa ba ba zai iya jure rashin ganin ta ba tsawon kwanaki masu yawa. Amira ta zuba kayanta a ɗan sau da gajiya kaka har hajiya a tune su kai mata rakiya zuwa tasha ta hau mota ta da zunzurutun kuɗi har dubu ashirin suka ba ta sabar Kano. motarsa ta yi nisa kewa da tunani suka addabi zuciyarta jikinta ya yi sanyi tana kallon hanyar da za ta dawo ko ba za ta dawo ba shine abin da ya sanya jikinta ga wautar da ta kasa zuwa ga mahaifiyarta ita kam a ganin yadda cikinta ya girma ne ba ta san mamanta ta gani ta ɗaga hankalinta shi ya sa su kai sallama kawai a waya na fata share kwallar da ta silalo a gefen idanta idanuwanta na kallon dazuzzuka damuwar tana da yawa ta yi tunanin yin addu'a domin Allah na karɓar addu'ar matafiya haka ta dinga salati tana jero addu'o'i tana jin mutanen kusa da ita na ta hira tare da ciye-ciye ita kam ji take yi kamar ta kusa barin duniya shi yasa bata iya ko magana ba Allah cikin ikonsa ya sauke su lafiya a garin Abuja bayan doguwar tafiya da dogon zaman mota ƙafafuwanta suka daɗa yi mata nauyi yanda matan ke ta nanata mata sannu ya sa ta tsargu da su ma sun gane halin da take ciki wata daga cikinsu bayan sun sauka ta ce dama wannan doguwar tafiyar da ciki ai sai mai juriya gabanta ya sake faduwa ta dubu kanta inda ta ce kai mutane da sa ido suke ta faɗa haka ne a cikin zuciyar sai dai yanayin tafiyarta ita kanta ta san tafiyarta ta canza kamar mai shirin koyon tafiya na fata ta taxi ta shiga da ka kayanta har zuwa unguwar. Sun shiga cikin unguwar tana kallon gidaje a cikin garki tare da duban lambobi har zuwa gidan inda ta ce a tsaya. Tabbas nan ne don babu abin da ya canza a gidan. Mai motar ya buɗe mata baya ya fito mata da jakarta ta sallame shi sannan ta soma jan jakar da Bara kuma mu koma gidan su Nuruddin da sanyin safiyar da Bahijja ta bar gidan Nuruddin ta nufi gidansu cike da takaici da tashin hankali abin da nudin ya mata cikin dare yayi yi matukar razana ta saboda ba ta yi tsammanin hakan daga gare shi ba ko da kuwa wuka za ta ɗora masa a wuyansa tabbas nura ya wuce duk tunaninsa da duk abin da take yi a kansa tamkar ɓata lokaci ne baya wani tasiri ta yi sallama cikin sa'a mahaifiyarta ce kaɗai a tsakar gidan tana dama koko ta wuce ta zuwa ɗaki ita ma ta bi ta da kallo ga dukkan alamu ba lafiya ba ta raya hakan a ranta amma ba ta miƙe ba sai da ta gama rabon kokon sannan ta shiga ɗaki ta tarar da bahijja na kan gadanta ta yi ruf da ciki ce mata tai a ah, yoke kuma lafiya da irin wannan safiyar kika dako mana sammako bahijja sai ta saki kuka ah, wai wallana nuna tun duka ya min kamar ya kashe ni jiya da daddare <laughs> Hajiya Kaltum ta zauna tana kallon fuskar bahijja da ta kumbura to shine kuma zaki fito daga ɗakin ki ba sai ki waya ki gaya malam ba ya ɗauki matakin da ya dace tun da shi ya haɗa auren bahijja na sharar hawaye inda ta ce to ai ba san irin dukan da zai mun ba idan na idan ya furka ya ganni a gidan hajiya kaltum ta ce to ke me kika yi masa don ba zan taɓa yarda da rashin ƙauna ce ta sa nura ya ɗora hannu a kan ki ba tunda ba yau kuke zaune tare da shi ba kuma bai taɓa ɗora hannu a kan ki ba domin na san kin gwada masa wannan shegen halin naki bahijja ta turo baki gaba to ni me ne masa ajiya ke dai kawai kina son tunawa ne amma ai wancan ya wuce to Allah ya sa in ji mahaifiyarta sannan ta miƙe tare da faɗin bar ne wa malam magana ya shigo tun kafin mutan gidan nan su farga da irin zuwan da kika yi ki koma ɗakin ki ta ɗan zuro kanta soro ba ta ji motsin yara ba ta kiran ashiru sai ta yanke shawarar kawai ta leƙa da kanta ta yi sallama bakin ƙofar ɗakin ba amsa ba sai ta ji motsi ta tura kofar ɗakin domin zargi ya shiga cikin zuciyarta tunda ta ga takalman mace ne a bakin kofar. Subhanallahi, karaf idanuwanta suka bankaɗo mata abin bata taɓa zato ba malam ne tare da wata mata ke aikata masha'arsu. Ta dawo da baya tana salati jikinta har rawa yake yi. Ta dai kasa motsawa ne daga inda take, tana jiyo muryar matan na cewa To malam yaushe zan dawo? Ai an gama miki wannan aiki sai dai idan wani kuma. Sannan ta fito mace ce mai kimanin shekaru arba'in kaltum kamar ta shaƙe ta taji amma ta kasa motsawa har matar nan ta fita tana waiwayenta cike da tsoro. Malam ɗin ne ya fito da buta a hannunsa ganin ta tsaye firgita ya san me yiwuwa ta gansa a zahiri kuma sai ya daka mata tsawa ya haɗa rai yana muzura. turai ke ke me ke a nan zalimi malam dama abin da kake yi a nan kenan abin da kake aikatawa yau asirin ka ya tonu ashe abin da kake aikatawa da matan aure kenan babban bi irin wannan malam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan abin kunya da me ya kama Majina, abin da nake wata harara da ta sa ta yin shiru ba shiri sannan ya ce eh abin da nake kenan sai me akwai abin da na rage ki da shi ne kafin ta yi magana ya ce kin ga bace min daga nan ta dan tsaya turus ta ma rasa me ke mata zafi sannan ta ce to naji dama hijja ce ta yi yaji shine na zo na gaya maka ya sa ki harzuka zancen banza kenan me zai sa ta baro gidan mijinta yayi gaba tana bin sa a baya zuwa ɗakinta maimakon faɗan da take zaton zai yi sai ta ji yana lallaɓe bahijja da cewa zai kira nura ya gargaɗe shi sannan zai bata wani aiki da za ta dinga yi da kanta duk yadda take son nura ya zama sai ya zama na yi wa malam ɗin godiya biya ta tashi ta koma. Ita kan hajiya duk abin duniya ya dame ta. Gazance a bakinta ta rasa wanda za ta faɗawa.